كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشدة قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo sha takwas ga watan hudu dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da inda muka tsaya da Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta ɗari da arba'in da hudu suratul baqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتينا الذين أوتوا ضرب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا من ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون للناس الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى أتجم وأنن آيوي جعل رمى يكرنتو منا ana bayani ne akan canjin alƙibla kamar yadda muka yi bayani cewa an samu kai a hali guda uku ko hali guda hudu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci da ai salla ita kuma sallah tana bukatan alƙibla idan za a yi sallar na za a kalla gabas ko yamma kudu ko arewa sama ko ƙasa menene alƙiblar sanda? saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala a matakin farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana maka yana kallon ka'aba ne bayan ya yi hijira kuma sai aka umarce shi ya kalli baitul maqdis akwai hikima cikin waɗannan guda biyun almasjidul aqsa shine masallaci na biyu bayan masallacin ka'aba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani masallaci aka fara ginawa sai ce masallacin ka'aba daga shi sai wani masallaci sai ce sai masallacin al'aqsa nawa ne tsakaninsu na shekaru sai ce shekara arba'in amma wane ne ya gina masallacin al'aqsa wa ya fara assasa shi wannan ba a faɗa hadisi ingantacce ba da ko suke zaton annabi ishaqa ne da 'ya'yansa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi isma'il su ne suka gina masallacin ka'aba haka ake tsammanin annabi ishaka da shi da 'ya'yansa su suka gina ko suka fara gina masallacin al-aqsa daga baya annabi suleiman alaihi salatu wassalam an ce shi ma ya zo ya ƙara gina shi har ya zuwa lokacin da muke yanzu waɗannan masallatai masu daraja guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je karɓo sallah ba daga maka aka wuce tsaye zuwa sama ba sai da aka biya ta masallacin al-aqsa سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا akwai hikima da Allah ta'ala ya tsara wacce take an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama za a je sama a karɓo sallah amma ba a wuce kai tsaye ba sai da aka yi isra aka yi mi'raj isra shine tafiya daga masallacin wato bai alfarma masallacin maka zuwa masallacin al'aqsa daga al'aqsa kuma zuwa sama shine mi'raj wannan ya nuna alaƙar masallatan guda biyu da darajar da suke ita to sai Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama dama domin yana kiran bangarori ne guda biyu zuwa ga musulunci akwai bangaren ahadul kitab wanda suka hada yahudu da nasara asalinsu suna da addini gurɓata addinin akai daga baya akwai yahudu suna jingina kansu ga attaura attaura kuma ta annabi Musa ce shi Allah ya saukarwa alaihi salatu wassalam nasara suna jingina kansu ga annabi Isa annabi Isa shi ne mai injila wacce Allah subhanahu wata'ala ya saukan masa su kuma mutanen maka ƙuraishawa suna jingina kansu ga annabi Ibrahim don kowa cikin larabawa yana so a ce nasabarsa ta cike zuwa ga ajinana daga ajinana kuma zuwa kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu to wannan yasa kowa yake son annabi sallallahu alaihi wasallama ya muwafaka da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon ka'aba yake sallah su ma qurayshawa suna bautan guma ka amma kuma suna kallon ka'aba a lokacin da yake kallon ka'aban nan akwai gumaka sittin a cikin ka'abar kuma haka yake kallon yake sallah saboda ba gumakan yake kallo ba ka'abar yake kallo gumakan kuma akwai lokacin da za a kwashe su su inda suka kafa su su ne in tauhidi ya shige su za su cire su da kansu yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon nan Su sai su cewa yaya kana kallon ka'abar mu amma baka addinin mu mun yi daidai da kai a fuskantar alƙibla amma mun saba da kai a wajen abun bauta to tun da dai kana bin mu a kallon alƙibla ya kamata ka bi mu a cikin addinin mu to sai wannan ga canza bayan annabi sallallahu alaihi ya yi hijira ya koma madina sai aka umarce shi da ya kalli al-aqsa a lokacin kuma madina akwai yahudawa akwai yahudu banu kainuka'a akwai yahudu banu quraiza akwai yahudu banu nadir akwai kuma yahudu khaybar wannan dandazo da tawaga da jama'a da taro da yahudawa suka zaune a madina ne sun zo madina cin shekaru aru aru suka zauna to sai ya zama su kuma in za su sallah irin tasu suna kallon wato masallacin al da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ma sai yake kallon al-aqsa sai zama yahuda suka ce a yaya kake kallon al mu alhalin baka yin addini irin namu sai zama kalubalen ya zama guda biyu a can an kalli ka'aba Quraishawa sun ce ana kallon su a nan kuma an kalli al'aqsa yahudu sun ce ana kallon su sai Allah subhanahu wata'ala ashe jarraba muminai yayi daga mu muminai za mu zama irin yahudu ko za mu zama irin nasara ko za mu zama irin maguzawan ƙuraishawa cewa za mu ta tambaye tambaye sai Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kalli al-masjid al-aqsa har tsawon wata bakwai ko wata goma sha shida. daga nan sai Allah ya saukar hanyar shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana so Allah ya juya shi ya koma yana kallon al masjidil haram amma ko ba zai yi haka ba sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da sai da umarnin Allah za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama yana kallon sama yana addu'a yana roƙon Allah ya ba shi dama a juya a koma ana kallon Ka'aba saboda dalili guda uku dalili na farko ita ce alƙibla abin Ibrahim dalili na biyu mutanen da yake kira zuwa ga addini su ne wato ƙwarai shawa za su ga an yi muwafaka da su a cikin wani abu nasu wanda hakan zai iya lallashin zuciyarsu su zo su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam baya son yayi wani abu irin wanda yahudawa suke yi kama ko ba shi da iko ya canza sai da umarnin Allah shine Allah ta'ala ke gaya mana anan qad nara taqalluba wajhika lalle tabbas muna ganin jujjuyawar fuskarka fis sama'i a cikin sama ma'ana kana daga kai kana kallon sama falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha za mu juyar da kai tabbas lalle za mu juyar da kai zuwa ga alƙibla wacce kake yarda da ita ma'ana wacce kake so a juyar da kai din to za mu faranta maka rai mu yi abin da kake so tun da ya dace da shari'a Allahu akbar fawalli haka Allah ya ce to daga yanzu in za ka yi sallah fa walli haka ka juya fuskarka shafar masjid shafar yana nufin nahaw ko jiha wato ka kalli jihar da al-masjid al-haram yake shine ka'aba in za ka yi sallah daga yau ka kalli ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kuke a duniya a gabas ne ko a yamma ko a kudu ko a kusurwa ko kuma a arewa ko a ina mutum yake ta ko a sama yake in zai sallah fa walli ka juya wa kantu ma kuntu in kuka samu kanku fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyo da fuskokin ku in za ku sallah ku kalli ka'aba ko ku kalli jihar da ka'aba take wa innal ladina utul kitaba lalle haƙiƙa waɗanda aka ba wa littafi na yahudu da nasara la ya'lamuna lalle suna sani annahu alhaqu to wannan juyawa a kalli ka'aba gaskiya ne tabbatacce ne min rabbihim daga wajen Allah ta'ala mahallicin su cewa za a yi haka a cikin littafin su an faɗa wama Allahu bi ghafilin Allah ta'ala bai zamo marafkani ba amma ya'malun Gabar abin da suke aikatawa na kangare wa dokar Allah ko koye ta wala in ataita allazina utul kitaba Allah ya ce lalle wallahi da za ka je ma ma'abuta littafi su da yahudu da nasara bi kulli ayatin da irin kowace hujja ka karanta musu ayoyi ka zuba musu hujjoji ma tabi'u iblataka ba za su taɓa bin alƙiblar ka ba ba za su taɓa yin wato muwafaka da kai ba wa ma anta bi tabi'in qiblatahum Allah ya ce kuma kai ma hakika baka kasance mai biyayya zuwa ga alƙiblar su ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblat ba'd Allah ya ce kuma shashin su ba su kasance masu bi ba ga alƙiblar shashi wato alƙiblar ta zama kenan kashi kashi yahudu suna da alƙiblarsu nasara suna da alƙiblarsu maguzawan maka a lokacin suna da alƙiblarsu to musulmi ma suna da tasu to sai Allah ya ce su ma yahudu ba za su bi alƙiblar nasara ba nasara ba za su bi alƙiblar yahudu ba ƙuraishawa ba za su bi alƙiblar yahudu ko nasara ba to Allah ta'ala ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka bi tasu ba za ka bi wacce Allah yake ka bi ne al'amarin na biyayya ne al'amarin na ne Allah yake so a yi ne sai Allah ce wa ma abuhun. hakanan shashinsu su bai kasance ba bitabi'in ba abin. Mai biyayya ga alqiblar shashi su ma akwai saɓani tsakaninsu ta yadda kowa ba zai ba alƙiblar kowa ba wala in ba ta a hawa Allah ce lalle hakika da za ka bi soye-soyen zuciyarsu min ba ma ja aka min ilmi bayan ku hakika ga ilimi ya zo maka da wahayi daga Allah innaka tabbas lalle kai a yayin nan kizan lamina zalimina da ka kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu suka cuci kansu Allah ta'ala ce allazina humul kitaba waɗanda muka ba su littafi na taura ko injila ko zabura ya arifunahu suna saninsa wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko huɗun suna sanin wannan doka ta juyawa a kalli ka'aba akwai ta a littafinsu kama ya arifuna abna'ahum kamar da suke gane 'ya'yansu haka nan suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san ɗanka a cikin taro ko a cikin gayya ko a cikin jama'a in ka zo za ka gane ɗanka to haka nan yahudu saboda tsananin sanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka faɗa a cikin attaura da injila da zabura suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda suke gane 'ya'yansu wa inna fariqan minhum Allah ce lalle wani bangare wani tawaga daga cikinsu la yaktumuna alhaqqa suna ɓoye gaskiya ga gaskiya sai su ɓoye ta wahum ya'lamuna alhalin suna sanin ga gaskiyar sai su ɓoye ta alhaqqu min rabbika Allah ya ce gaskiya tabbatacciya ce min rabbika daga Allah mahaliccinka shine wannan doka da Allah ya saukar shine tabbas fala takunanna minal mumtarina kada ka kasance daga cikin masu shakka ko kuma masu wato waɗanda ba su gamsu ba wali kullin wujihatun Allah ce ga kowace al'umma wujihatun tana da mafuskanta kuwa muwalliha wannan al'umma tana fuskantar wannan mafuskantar kowanne akwai fuskantarsu likullin kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. kowane al'umma akwai yadda Allah ya tsara musu yadda za su fita su shari'a fastabiqul khairat Allah ce ku yi gaggawa ku yi tsere ku yi gasa cikin ayyukan alkhairi wanda za su kusanta ku zuwa ga Allah ba musu ko jayayya ko saba wa Allah ba aina ma kunu duk inda kuka kasance ko a sama ko a ƙasa ko a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa ya atibikumullahu jami'an Allah ta'ala zai zo da ku baki daya zai tattara ku Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha inna Allah, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai komai yana ƙarƙashin ikon Allah babu wani abu kwaya ɗaya da ya fita daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta Allah ta'ala ce ko ta ina ka fita kai tafiya ne ko ka je wani guri a jirgin ruwa kake ko a jirgin ƙasa ko a mota ko a jirgin sama ko a polo ko ma ina ka shiga a duniya ko ƙarƙashin ruwa ne in za ka yi salla fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya fuskarka ta kalli jihar da masallaci mai alfarma yake shine Ka'aba wa innahu lalle wannan doka wannan umarni lalhaƙu shine tabbashin gaskiya min rabbika daga wajen Allah mahalicinka wa mallahu bi ghafilin Allah ta'ala bai kasance ni ba amma ta'malun gaba da abin da kuke aikatawa ilimin Allah ta'ala ya hada abubuwa guda takwas ya alamu ma kana wa ya alamu ma kunu. wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance duka ya san abin da yake kasancewa ya san ma abin da bai kasance ba sannan ya alamu zawahiral umuri duk wani abu na fili Allah ya san shi na biyar wa ya alamu umuri duk wani koyayyen abu Allah ya san shi sannan wa ya alamul mustahila wal ja'iza Walwajiba, walmumkin wa ghair mumkin duk suna karkashin ilimin Allah sannan ilimin Allah ya hada duk abin da wato yake karkashin waɗannan Allah ta'ala ilimin sa ya hade al mumkina waljaiza mustahila wal ja'iza wal kunu, wal batina وما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما wa kulla kullu shay'in adada shi shine ilimin Allah shi yasa ba wani dabara da zaka ka kuya daga cikin dokar Allah za Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun wa min haythu sai Allah ya sake nanatawa ko a halin tafiya kake ko a halin zaman gida kake wa min haythu kharajta duk ta inda ka fita kana tafiya a kasuwanci ne ko a sana'a ko a jihadi ko a tafiya za ka yi sallah fa walli waje haka shafarar al haram ka juya fuskarka zuwa ga inda masallaci mai alfarma yake anan ana nufin ka'aba ka'aba ita ce ake so a kalla ga wanda yake kusa da ita sai ya kalle ta shi sa ka ga in ka je gindin ka'aba sai ka ga an yi kawanya an zagaye ka'abar saboda ita ake so kowa ya kalla ka'abar na ita ce alkibla din kuma wannan alƙibla yana cikin abubuwa guda shida da Allah subhanahu wataala ya kaddara su zama mahadin kan musulmi duk musulmi shi sa ake kiran mu ahlul qiblati muna da alƙibla ɗaya babu wani masallaci na wata ƙungiya ko na wata ɗariƙa da ya kalli yamma ko ya kalli kudu ko ya kalli arewa duk masallatanmu da duk saɓanin da muke da shi masallatan mu suna kallon bangare guda ɗaya ne shi da duk suna kallon alƙibla to wannan ne matakin farko na cewa akwai wani abu guda ɗaya da ko da masu malamai suna sabani ba sa yin sabani a kansa shi ne alƙibla sannan na biyu Allah mu ɗaya ne duk wanda yake Allah biyu ne to ya fita daga cikin ashabul qibla Allah ɗaya ne wahada hula sharika lamu ba a sabani kan wannan sannan na uku manzan mu ɗaya ne ba mu da manzanni da yawa annabi ɗaya aka yi mana sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shugaban manzanni alaihi salatu wassalam na hudu qur'anin mu ɗaya ne wannan mai suratul fatiha zuwa suratul nas mai aya 6000 mai 36 mai sura 114 shine qur'anin mu guda ɗaya. in ka ga bambanci sai dai na qira'a tsakanin hafsu da warshi da qalun da sauran qira'o'i amma shi shikenan kwaya ɗaya, sannan kuma lokutan mu guda ɗaya ne a zahar la'asar magariba isha asuba wannan hudu wannan uku wannan biyu wannan hudu babu wani daga cikin musulmi da ya ce shi a zahar ɗinsa hudu uku ce ko la'asar ɗinsa biyar ce ko ya ce sau takwas ce ko ce isharsa ɗaya ce duk da saɓanin mu har yanzu ba a yi saɓani akan kan da rakawo'i ba yana cin abin da Allah ya kiyaye ba wani musulmi da ya zo da shi kirji ya ce shi ya shi raka'o'insa ba irin namu bane ko kuma sunayen sallah ba irin namu bane to wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yi. sannan watan ramadana a dai cikin sa ake yin azumi ba wani da ya ce to shi yanzu ya ma daina yin azumi a ramadana a shawwal ko a zulqa'ada ko a zulhajji zai dinga azumi saboda shi kungiyarsa abin da ta hango kenan duk mun haɗu kan wannan sannan aikin haji ba wani musulmi da ya bai yadda a je maka ai haji ba ko kuma ya ce ba a watan ba ranar ba duk da saɓaninmu mu zaka ga mun haɗu ga baki ɗaya a cikin wata ɗaya a lokaci ɗaya mun tafi maka muna sanye da tufafi iri ɗaya muna kewaye ka'aba ɗaya muna bauta wa Allah ɗaya muna cewa labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan shine musulmi gaba daya shi Allah ta'ala ya ce duk inda kake a duniya in za ka yi sallah to ka juya ka kalli masallaci ne alfarma inda Ka'aba take wa haythu ma kuntum haka nan ya ku al'umman musulmin duniya baki ɗaya duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum ku juya fuskokin ku shafarahu ku kalli ka'aba li alla ya kuna linnas alaikum hujjatun domin kada mutane su kafa muku hujja cewa yaya muka ga wasu daga cikin ku suna kallon nan wasu kuma suna kallon nan saboda haka aka ga duk mun kalli guri daya to an san al'umma ɗaya ce addini ɗaya ne manzo ɗaya ne littafi ɗaya ne Allah ɗaya ne addinin musulunci ɗaya ne to da aka kada a kafa mana hujja cewa muna cewa ko muna bauɗewa ko muna waskewa ko muna canza wato ita kanta illal ladzina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su kamar su yahudu din nan za su ci gaba da sukan ku cewa sai kun dawo kun kalli su fala takhshawhum Allah ce kakku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na ni kadai wani mutumma ni'imati alaikum Allah yake kuma na juya kuka kalli ka'aba ne domin na cika ni'imata gare ku wala ta tahtaduna don kuma ku zama shiryayyu Allah yana so a zama shiryayyu ga ni'ima ga shiriya Allah subhanahu wataala ya saka a cikin wannan al'umma wannan shine abinda wannan ayoyi suka kunsa waɗanda muka karanta tun daga sayqulu sufaha'u zuwa wala allakum tahtaduna abinda waɗannan ayoyi suka kunsa daga ciki akwai fa'idodi kamar haka na farko lallashin manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa yadda Allah ta'ala ya gaya musu cewa za su samu waɗanda za su fito na fito da su dangane ga canza alƙibla da za a yi amma sai Allah ya kira masu yin haka wawaye ashe ba wanda zai faɗa da addinin Allah sai wawa har duniya ta tashi duk wanda yake fito na fito da Allah ya ce ko yake fito da annabi ya ce ko yake fito na fito da musulunci zaka same shi akwai dan tabin hankali akwai dan bugun iblis tare da shi sannan na biyu Allah ta'ala ce ya kulu wannan mu'jiza ce ta Qur'ani Allah ya faɗa abu cewa zai faru sai kuma ya faru yadda Allah ya faɗa wannan yana ƙara tabbatar mana da mu'jizar Qur'ani daga Allah yake sannan abu na uku Allah yana jarabtar bayansa yi da nai nayi bari na bari Allah ya jarace mu a cikin abu biyar abu biyar din nan shine yi da Allah ya ce ayi ba kowane yake tashi ne ba sai wanda Allah ya masa muwafaka Allah ka sa mu cikin waɗanda in an ce ayi za su tashi su yi na biyu jaraba da Allah ya mana shine ku bari ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ba fa kowa ne aka ce a bari ya bari ba ya san Allah ne yake a bari amma ya ki bari to Allah ka sa mu cikin waɗanda in ka ce a bari suna cikin masu bari jarabawa ta uku godiya bayan an baka ba kowa ne ake bashi ba ya gode wani Allah ya bashi kudi, ya ki godiya wani Allah ya bashi ilimi ya ki godiya wani Allah ya bashi mulki ya ki godiya wani Allah ya bashi fasaha ya ki godiya wani ƙarfi wani kyau wani lafiya wani daraja ya ki godewa Allah ya ake wa Allah idan ya maka ni'ima shine ka sarrafa abin cikin abin da Allah yake so kun ga ashe ba kowa ne yake godiya ba wala tajidu aktharuhum shakirina mafi yawa ba a cewa an gode ko da baki ko da zuciya ko a aikace ba a wa Allah godiya wa qalilun min ibadiy shakur dan ne a cikin bayina inji Allah masu cewa sun gode la'allakum tashkuruna wala tajidu aktharuhum shakirina mafi yawan su ba za su ce sun gode ba sannan abu jarabawa ta hudu shine hakuri Allah ya jarabce mu wani da rashi wani da ciwo wani da talauci mun kasa hakuri duk wannan kashe-kashe kidnapping sata duka rashin hakuri ne gaggawa ce sai kayi kuɗi gaggawa ce sai ka ji daɗi gaggawa ce sai ka ƙwaci na wani sai ka danna na wani sai ka murɗa na wani sai ka sace na wani duk rashin haƙuri ne saboda haka ba kowa ne aka jarabce shi bai yin haƙuri inna ma yuwaffa sabiruna bi ghairi hisab masu haƙuri kuwa ladan su ba shi da iyaka sannan abu na biyar Allah ya jarabce mu da laifuffuka dukkaninmu masu kuskure ne mafi alherin masu kuskure su ne masu cewa sun tuba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا شيني وتجرب هذا الله يمن يأتي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Allah ta'ala ce mu sani wannan alƙibla da ka kasance a kanta ba face sai mu sani wani irin sani sai da mu Allah ya san komai sanin da za a bayyanar da jarabawa a cikinsa wani ya ci wani ya faɗi to kuma sai gashi wasu sun ci jarabawar wasu sun faɗi shi sa yake man yattabi'ur rasula wa zai ba annabi duk abin da annabi ya ce ai ya shi min man yankalibu ala aqibayhi wa zai juya ya rinda ya ce shi abin ya ishe shi haka abu na hudu Allah ya zaba mana alƙibla a matakin farko mu kalli almasjid al-aqsa domin mu san wannan masallaci yana da daraja wannan masallaci na Allah ne waɗannan masallatai guda uku ko biliyan ka kashe ka je ka shiga cikin su kai sallah ka dawo kai asara ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la rihala kada ku kuskura ku daura sirdi ku ɗauki kuɗi ku yi visa ku tafi wani guri don ku kashe makudan kuɗi in ba gurare uku nan za ka ba wanda ji ya je maka bai asara ko nawa ya kashe ba wanda ya je madina ko nawa ya kashe ya je madina bai asara ba wanda ya je almasjid al-aqsa ko nawa ya kashe ya je gurin bai asara ba su ne gurare da suka ko ina daraja a faɗin duniya su ne aka yarda in za ka yawon shakatawa ko kuma za ka ibada ko za ka kashe kwakwatan idanka ka tafi nan gurin guda uku ko ka ziyarci waɗannan guraren guda uku kai biza ko nawa ake yi ka je makka ba yi asara ka je madina ba yi asara ka je al waɗannan gurare guda uku annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a kashe kuɗi ko nawa ne a je a yi ziyara ba yi asara abin da aka yi ba za ka wannan yana cikin abin da Allah ya zaɓa mana abu na biyar a takhassusu a dole ne musulmi su zama suna da abu biyu abu na farko shine ya zama muna da wani abu da ya keɓance mu mu musulmi sannan ko muna da bambanci da waɗanda ba musulmi ba wannan haka rayuwa take ba zai yiwu a ce addinin musulunci ya saje ya shige ya narke a cikin wani abu ba dole ya zama musulmi musulmi ne suna da siffofinsu suna da kamanninsu suna da halayensu suna da ɗabi'o'insu suna kuma da abin da ya bambanta su da waɗanda ba musulmi ba dole ne zo muna da waɗannan abubuwa yana cin abubuwa waɗannan sannan ci gaba na gaskiya shine mutum ya ba Allah da manzansa bin Allah da manzo shi ne ci gaba na gaskiya wanda bai ba Allah da manzansa ba ko bai samu a duniya aikin banza ne ko na irin ilimi ya kuma na wofi ne shi ba zai tseratar da shi ba sannan bin Allah yi na yi bari na bari shi yake ƙara mutum daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dama abin da Allah ya aiko annabi da shi ai guda hudu ne aqida shari'a akhlaq da mu'amala kuma malamai sun keɓantu a kowane shashi na hudun nan domin su fitar da mu daga cikin halaka abinda ake so aikin malami ɗaya ne malami ya haɗa ka da manzon Allah shi kenan duk malamin da kaga ba zai haɗa ka da manzon Allah ba ka fuske ka gudu aikin malamai su kai mu wajen annabi aikin malamai su haɗa mu da annabi in sun haɗa mu da annabi sun gama aikin su shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya bi shi to ya tsira to sai aka samu malamai da ake kiransu malaman aqida su aikinsu sun ɗau fanni ɗaya daga cikin fannonin nan hudu suna mutane bayanin yadda za su tsira a aƙida su ta dace da aƙida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi kashi na biyu ibada shine malamai zaka ji suna bayani akan tsarki alwala sallah azumi aure duk abin da ya shafi ibada guda biyar din nan da imani da sallah da zakka da haji da azumi suna bayyana mana wannan domin mu kai ga Allah subhanahu wataala lafiya kashi na uku su ne malaman mu'amala su suke bayani akan yadda za a yi kasuwanci da yadda za a yi aure da yadda za a yi bashi da siye da siyarwa da sauran mu'amala ta yau da gobe da jingina da sauran mu'amala duka waɗannan su kuma su suke bayani akan yadda za mu yi mu'amala yadda manzon Allah ya koyar kashi na hudu su ne malaman akhlaq masu koya mana mai gaskiya mu yi amana mu cika alkawari mu zama mutanen kirki mu zama masu haƙuri masu juriya masu mutunci masu tausayi masu haɗin kai masu son juna masu girmama iyaye masu sada zumunta masu kula da haƙƙin maƙota masu tausayi masu rahama duk siffofi masu kyau suna kokari su dora mu akai domin mu samu tsira waɗannan bangarori guda hudu da akida da ibada da mu'amala da akhlaq in ka dunkule su sune sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su haka malamai suna kokarin su bayyana mana domin mu samu tsira a cikin waɗannan bangarori ita alqibla akwai abubuwa da ake so in za a yi su a fuskanci alqibla menene mafi girma daga ciki shine sallah dole za ka yi sallah ka kalli gabas yanzu Allah ya taimake mu sarkin musulmi Allah ya kara masa lafiya da imani ya kafa wani kwamiti da duk za a gina masallaci suke zuwa su sa wannan kafas din da ake kiransa su kafa domin a samu ittijahi na gaskiya zuwa ga kibla saboda mafi yawa za ka yin masallaci suna karkacewa duk da za a yi masallaci sai an sa wannan wato campus wanda za a juya shi shi zai nuna saitin inda kibla take ba da kama kawai mutum ya ce tsara nan nan na gana kallo dole yanzu a dinga yin abin da ilimi duk da za a yi masallaci a nemi ƙwararru su nuna jashi sosai na alƙibla sannan na biyu gane ga alƙibla shine me ake so bayan sallah a fuskanci alƙibla wajen yin sa shi ne mutum ya mutu idan mutum ya mutu in za a sa shi a kabari akan so ya kalli gabas fuskarsa tana kallon gabas kansa yana kudu kafarsa tana arewa bayansa yana kallon yamma haka ake binne kowane musulmi a cikin kabari kaga shi ma ana fuskantar in za a yanka haka za a yanka dabba ita ma ana so a kalli gabas in za a yanka dabba a yi bismillah haka in za ka yi addu'a an so mustahabi ne ka jira ka kalli gabas ko za ka yi karatu ko za ka ba da duk waɗannan ana so mutum ya kalli gabas wato ba ba wajibi bane amma mustahabbi ne mutum ya kalli gabas wasu na cewa da kallon gabas a wajen addu'a da kallon sama wanne yafi tuna gashi an an ce kadina ra ta kalluba wajhika fis sama kidan wannan ya nuna mana wata aqida cewa Allah subhanahu wataala yana sama komai a kasan Allah yake wa huwal aliyyu Allah shi ne maɗaukaki. Ni wata siffa ta ɗaukaka, siffar zatin sa madaukaki ne a siffofin sa ne a ayyukan sa madaukaki ne babu alama kankanci tare da Allah subhanahu wataala duk halittarsa sa suna karkashin sa shi sa annabi yake kallon sama kuma zai addu'a sai ga an kalli sama to wannan yana cikin abin da muke koya dangane ga abin da ya shafi a wannan ayoyi da haka kenan ayoyin nan gaba ɗaya abin da suke koyar da mu a takaice shine wajabcin kallon alƙibla a lokacin da za a yi sallah sannan musulmi ko ina yake in zai sallah ya juya ya kalli alƙibla ko da mutum ya yi mantuwa sai wani ya faɗakar da shi ko ya rikice wani ya zo ya nuna masa to ko yana tsakar sallah ne ya juya ya kalli wato alƙibla kenan yana cikin shuruɗu sihhatis sala mutum ya kalli alƙibla idan zai yi sallah sannan kuma Allah ya gaya mana alƙibla hudu ce yahudu suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita nasara suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita maguzawa suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita mu musulmi muna da tamu alƙibla shine in za mu sallah mu kalli ka'aba Malami muktasar yace ko da za a ce an rushe ka'aba babu ita kwata kwata in za ka sallah dole ka kalli inda take yace kama nuqilat aw hudimat aw uzilat idan aka gusar da ka'aba don wani zamani zai zo da za a rushe ka'aba gaba daya to shi da ya faɗi wannan Allah ya tsare mana ka'aba kuma Allah ya kawo mana cinkoso a cikin masallacin maka kamar yadda ake yi da Allah ya kauda corona ya kauda masifin da suka hana mu zuwa maka duk wannan bala'i Allah ya ɗauke mu ya ɗauke mana shi kowa ya shiga darasi kowa ya koyi wa'azi daga abin da ya faru muna fata Allah ya dawo mana da rayuwa da take mai kyau Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada in muka tuntuba harshe Allah ya yafe mana malai ce malam tambaya ta ita ce shin yaya karatun sallah ya mace ya kamata ya zama a cikin yake bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo da sallah kuma yace sallu kama muni usalli in za ku yi sallah ku yi sallah yadda nake yi wannan ya shafi maza da mata kowa da kowa zai sallah ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a matsalar sauti ne kawai aka samu wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah sai ta Abubakar yana jagorantar sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wani guri da ya tafi zai sulhu da annabi ya dawo alaihi salatu wassalam sai sahabbai suke so su sanar da abubakar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta wace hanya sai suka dinga tafi raf raf raf abubakar da ya ji tafi ya yawa sai ya waiwayo sai ya ga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ya ci gaba da sallah shi kuma da hannu ya godiya ya dawo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba ya karata musu wannan sallar bayan an yi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo yake wa sahabbai yaya naga idan ku ya faru a sallah kuna yin tafi innama tasfiqu lin nisa wat tasbihu Rijal sai ce mata su suke yin tafi su kuma subhanallah idan abu ya rikice a masallaci ana so a sanar da liman ku maza sai ku ce subhanallah ku kuma mata sai ku yi tafi in kuka yi tafi to liman ya san wani abu yana faruwa a nan maza an ce su bayyana murya mata kuma su ɓoye murya sai malamai suka ɗauki wannan hadisi a matsayin ka'ida cewa idan mace za ta yi karatun alkur'ani gurin duk maza ne to ta yi kasa kasa da muryarta in mata ne ta sharara amma a cikin maza ne mazan ba muharramanta ba kai kasa kasa da muryarta saboda shi ma kansa karatun da ana so a yi shi da daɗi a yi jawili a yi gunna a yi kalkala kubura da sugura da akbaru da makarijin huruf da sauransu da sifatul huruf da ana so a kiyaye to wani in ya ji daɗin muryar matan nan sai fado maka gida da gudu shi za ka ce to su kiyaye su kasa kasa da muryar su ta ji hikimar da wannan hadisi ya kawo ake yin kasa kasa da murya in mata za su yi karatu amma ba wata doka ce ta zo karara cewa mace ba za ta share karatun ta yadda namiji yake yi ba daga wannan hadisi ne aka samu baɗi malamai suka ce mata su dinga yin karatu kasa kasa idan akwai maza waɗanda ma maharamansu ba a gurin idan ku ƴaƴanta ne da mijinta ko 'yan uwanta ne mata wannan ya halatta ta ta karatunta ta cike gurin ma da murya ba matsala malam mai tambaya tana cewa tun da ta sa roban family planning sai jini ya rinka dirga mata kaɗan kaɗan kuma tana ga kamar ba na al'ada ba ne to malam ko zan iya yin azumi da sallah wa yake ki sa wani abu na family planning in za ki sa kamata ya ki samu yardan mijinki domin maza a wajen haihuwa su da matansu sun kasu kashe hudu akwai namijin da baya son haihuwa matarsa ma ba ta son haihuwa ciki baka waje lafiya ciki lafiya waje lafiya ba ka son haihuwa ba ta son haihuwa sai ku ta zaman ku ku ci duniya ku ba ba jika kaga ba rigima ba za ta zo ta ce maka ina son haihuwa ka ki ko kana so ta ki ba duk ba kwa so shikenan ba a tilasta ku sai kun haihu ba tunda ba kwa so na biyu duk ba su suna son haihuwa shi yana son kai, ya'ya ita ma tana so sai ta haihuwa ko ma dubu za a haifa in dai za a iya ba su ilimi da tarbiyya a kula da su ba matsala mu matsala mu ba ta yawan jama'a ba ce ta yawan kula da yawan ne ai cana ta fi mu yawa amma kuma tattalin arzikin su karuwa yi indiya sun fi mu yawa amma duk da haka za mu asibiti can muke zuwa amurka ta fi mu yawa japan ta fi mu yawa brazil ta fi kasashe goma ne suka fi najeriya yawa a duniya amma ba mai kukan talauci mu matan ba talauci ba ne rashin sarrafa abin ne yadda ya kamata amma ba mu da talauci a najeriya ko mutum miliyan 500 muka zama najeriya da tattalin arzikinta da faɗin ta zai iya ɗauke mu matsalar shine rashin ilimi da rashin tarbiyya da rashin kuma kula da al'umma wannan shine matsalar mu haka idan kana son ka haihu da yawa matarka tana so to sai ku ta haihuwa sannan akwai mijin da yake so ai planning matarsa ba ta so shi yana son ya tsaya a biyu ko a tsaya a uku amma matansa tana son sai ta kai goma to a shi ake samun problem ko kuma ita matar ce take son a tsaya haka a tsaya a biyu mijinta kuma yana so a tafi goma ko sha biyar to a sai a samu matsala amma shek muhammad nasiru dinin albani a cikin littafin sa'ada buzifaf yake cewa idan mace tana son ta yi azulu ita da mijinta sun amince za su yi to ba matsala sai su tsaya a biyu ko uku in kuma suna son su tayewa sai su ta tafiya amma in yana so ba ta so ko tana so baya so to akwai matsala to in mace za ta yi planning kamata ya taje asibiti tukunna a gaya mata irin tsirarin planning din da ake da jikinta wanda ba zai kawo mata barkewar jini ba idan ko jini ya barke to sai ta koma asibitin don ta samu ƙarin bayani wannan jinin da ya barke yake zuba al'adarta ne ya ƙaru domin al'ada tana da hali shida tana iya daukewa gaba ɗaya ba ta daina zuwa tana iya canza lokaci ana yi a farkon wata a koma tsakiya ko a koma ƙarshe tana kuma iya ƙara kwanaki ana kwana hudu ta koma biyu ko ta ƙara kwanaki ana kwana hudu ta koma shida ko kuma yawan jinin ya ragu ko kuma yawan zubar jinin ya karu duk waɗannan abubuwan suna iya faruwa ga mace ko kuma watan gaba ɗaya ma jini ya ta zuba to a irin wannan hali dole sai an haɗa da asibiti idan mace ba za ta iya tantance abu uku ba ba za ta iya tantance al'adar ta kafin wannan ciwon ba ba za ta iya tantance kalar jinin ba ko ba za ta iya yin alaka da wasu mata waɗanda suke shekarunsu ko tsarakunsu ɗaya ba ta tambaye su wai ku kwana nawa kuke sai ta ji duk tsarakunta sun ce kwana shida suke to ko da jini ya wuce waɗannan kwanakin sai ta tsaye da shi a shida in ya wuce sai ta yi sallah taimaka ta shiga da sallah to akwai bukatar yanzu ki koma asibiti domin ki nemi ƙarin bayani akan jinin nan da yake ɗiga wani iri ne na al'ada ne wanda ba za ki azumi ba za ki sallah ba ko ku ba na al'ada ba ne malam ina fama da ciwon sikila kuma shekaru sha takwas ne in na yi ko ƙari menene malam ina fama da ciwon sikila kuma shekaru na sha takwas ne in na yi ƙoƙari in yi azumi guda biyu a jere dole sai na huta saboda ciwon da ciki na yake yi to malam yaya zan yi haka za ka yi ka huta in ka samu lafiya ka yi in ka ji matsala ka sauke sai yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka yi iya wanda ka ji kana da ƙarfi ko likita ya baka shawara ko ka gwada ka ga in kai biyu na uku ba zai yi ba ko in kai hudu na biyar ba zai yi ba ko in kai ɗaya yau ka huta kaga za ka yi azumi sha biyar ka sha sha biyar sha biyar din ma sai ka rama su bayan ramadana ko a rarrabe ko a jere yadda duk ka ji lafiyar ka za ta tafi ba tare da ka cutu ba abu uku dole a kiyaye su ko karuwar ciwo ko faruwar ciwo ko jinkirin warkewar ciwo duka ɗaya daga cikin ukun nan zai sa a sauke azumi domin Allah ya ba mara lafiya uzuri malam shin me yasa ne na kanga wasu limamanmu suna ɗan karkacewa ɓangaren hagu in za su sallah ni ma na taɓa tambaya wani malami na ga yana wani haka yana wani ya karkaɗa ya wani kaɗa nan na ce aka makalla ya na ga kai ana cewa fa walli waje haka shaɓarar masjidil haram kuma ni na ga sai kai haka sai kai haka sai to wani littafi ne ya zo wa yake cewa idan liman ya yi gaba ya ba da cewa littafin na iska ne ba shi da isnadi wannan littafin yadda annabi ya sallah haka ka gana wani karkatawa ka karkada ka je ina malam hukuncin auren da mijinta baya shiga ɗakinta mijinta baya shiga ɗakinta akwai matsala ko daga gare ta ko daga gare shi in ma ɗakin ba a samar da yanayin da za a shiga ba to yana tsami ko yana samami ko yana wari ko masifaffiyar mata ce a ciki kaga dole ka fito waje ko akwai kunci ko akwai takura ko akwai zafi ko akwai kaza dalilai da yawa za su samu ji yana kallon ɗakin iska ke ya kamata ki sama masa jawi a yanayin da zai ji daɗi ai mace yadda za ta kama namiji tana da shi da yawa in kika gano kuma sanki ne baya yi kin ga ba zai shigo ɗakin ki ba ko san ki ne baya yi kin gan kina da wani hali ba zai shigo ba ko ɗakin ne bai masa ba ko mai ɗakin ce ba ta yi masa ba dole akwai ɗayan biyu ko kuma ya yi fushi ne an bata masa in da yana shigowa daga baya dena sai a duba daga wani lokaci ne daga lokacin corona ne daina shigowa ko kafin corona ne kafin corona nan ta kawo canje-canje da yawa ta kashe aure da yawa ta kuma gyara aure da yawa saboda haka ya kamata a duba a ga daga wani lokaci sannan shekarar ku nawa daga wani lokaci ya fara duk za a iya duba a gani in wanda za a lallasa ne sai ki turo mana shi mu haɗa shi da Allah bai masa magiya dan Allah ya dinga shiga daki in kuma akwai matsala ke ko mu ce ki gyara ɗakin ko ita ɗakin ta gyara halinta wanda zai sa jinta ya shigo wannan ɗakin a jiya an kawo ƙwar'anai guda biyu a karanta saboda Allah Allah ya gafarta wa iyaye wasu sun ce a yi musu addu'a Allah ya gafarta wa iyayen su sun rasu wasu ce suna da bukatu iri-iri a musu addu'a Allah biya musu bukatun akwai ɗari biyar wani ce a saka asusun marayu Allah ji kan iyayenta ya ba ta miji na gari kuma Allah ya ba ta lafiya da makarai ne makarai daga makarai su yi makarai aljanu to Allah ya fatattake su akwai marasa lafiya da suke bukatan Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai wani bawan Allah wani na barin addu'a Allah ya shirya masa da yaransa su yi karatun addini to Allah ya sa ƴaƴan mu su zama shiryayyu kangararrun Allah ya shirya mana su shiryayyun kuma Allah ya tsare mana shiryarsu akwai masu neman aure maza da mata to mazan da suke neman aure Allah ya haɗa su da mata na kwarai matan da suke neman aure Allah ya haɗa su da maza na kwarai wanda kuma suke da auren Allah ya kiyaye musu shi sannan akwai masu bukatar Allah ya hore musu jari matsalarsa ta jari ce to Allah ya hore maka jari duk mai bukata ta alheri Allah biya masa duk mai wata damuwa Allah iyaye masa Allah Najeriya muna roƙon ka yaye mana masifa da muke ciki da tashin hankali da fitintunu da kashe-kashe da sace-sace da masifofi iri-iri Allah ka yaye mana da talauci da damuwa Allah ka yaye mana Allah halin da muke ciki duka Allah muna roƙon ka ka yaye mana Alhaji Imrana Ee Haruna ya sanya masallacin nan sola guda bakwai muna roƙon Allah ya saka mana da alheri Allah kai mizani a sa a cikin mizani kuma Allah ya ji kan Alhaji AA Haruna Allah ya sa yana aljanna firdausi da duk wanda yake ba da gudunmawa wajen haɓaka addinin musulunci Allah ta'ala ya kai musu cikin mizanin kusanansu. Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jirkansa Allah ya lulluɓe mu da su اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك